Thank you. Thank you. Thank you. Salamu alaikum. <coughs> Wa alaiki salam wa rahmatullah. Ina kwana. Awo a shi ne haka kake tsokala da? Na lafiya lau yar malam. Menene da na tsokane ki? <laughs> Ai kwaikwayon ki nake. A'a ba kai ne ka <laughs> kwaikwayo ba ai kai ne abun kwaikwayo. <laughs> To na ji na ji yanzu dai shi kenan. Yanzu yaushe ba ka dawo. to yanzu haka dai ina kan hanya na mota to Allah ya tsare yanzu ka san ba da ba ba ma shi da kyau a ce ana driving ana waya ganganci yanzu da 'yan magana ta ƙarshe yanzu sai ne sallama to ina ganin eh, ba laifi yanzu haka ma ina kan gada kuma ina sa rai kenan da minti arba'in ma ina gida. Insha Allah. Hello? Hello? Aliyu, hello? Ɗan malam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lillahi wa inna ilaihi raji'un. To, wace magana kuka da shi ta ƙarshe? wadda daga kanta ko daga ita baki sake jin amo ko ɗuriyarsa ba aliya ki magana mana wai mata kamai ma ina ya ce miki yake sanda kuka yi magana da shi saboda a santa inda za a bullo al'amarin ko aliya ya kamata ki buɗe baki ki magana wannan shirin naki ba zai haifa mana da ɗa mai ido ba kin dai su wannan iyayensa ne kamar yadda muke mu ma iyayensa radadi da kashin da suke ji a cikin zukatansu ya fi naki dan haka ki bayani inda yake aje ko shakka babu tana cikin rudani zuciyarta tana cikin damuwa da ɗimauta kasancewarta matarsa mafi kusa kusaci da shi kuma ita ce mace ko mutum na ƙarshe da ya magana da ita ta magana da shi kafin a je ɗaukewar amo ko motsinsa da haka dole za ta damu da yawan gaske da haka ku bi ta hankali fatanmu dai ubangiji Allah subhanahu ta'ala Allah ya bayyana shi kuma idan yana halin rayuwa duk a inda yake Allah ubangiji ya sa shi hannu cikin aminci Allah ya sa ya wanzu cikin aminci idan kuma Allah ya karɓi bawansa to Allah ya sa ya cika da imani Ba wani abu da zamu mu ce da ya wuce wannan. Dukkanmu a gurin Allah bayi ne. Kuma babu wanda zai ce sai an jima ko sai baɗi ko sai shekara kaza ko nan da minti kaza san da ya ga dama zai karɓa abinsa. Ku bi ta hankali. <laughs> Allah! inna lillahi wa inna ilaihi ya isa ya ɓata mun lokaci wannan. Wai ta Sadiq ta makaranta za A? Makaranta mana, makarantar Aliyu Dan Malam. Baka san yana koyar da mu karatu ko muna zuwa muna ɗaukar karatu a wurinsa? Yana koyar da matasa karatu sosai wallahi. Aliyu Dan Malam. Eh mana. Baka da labarin Aliyu Dan Malam din ya bata. A? Ya bata? A. Mu dai mun san zai tafiya ne. Zai tafiya sati ɗaya zai yi kuma shi ya sa ma wannan sati ma ba a karatu. kuma ina tabbacin yanzu ya dawo kamar ya bata kwaje da mare to amma ni ban samu labari ko a gidan rediyon ban ba kalam? Na gajiya. ba samu. ka na zo. To. Turo na aka yi. Eh. Yanzu na san mu. kai baka jin magana a gari fa kowanne ya sani ka sauki ba ko babu dalili da bata sani ba to me gari ya ce yanzu in same ka kafa ka kafa ta an je in kai ka je ka asa tambayoyi lokacin da na kawo shi lokacin fada ta tashi ni na na ki zuwa in kasa kai magana na fada to in fada ta tashi ka dai baka barin halinka nan ka sauki mai kalangu aka bincika aka samu shi kisan kai yayi malam sambo Wala ka kiyaka ka to muje ka san dai ni a fada ba na sawa ba na harawa da ka ni da magana da kwaya biyu rak zani ko ba zai je ba sai je faɗa zan ni na isa a ce fada ta kawo kira na a ce tana kira naki to shikenan zan je amma baba ta Salman ka dauki ka zaman ka gida ka kula min da shi je a kula da shi ka zauna wajen sa ba shi kwashen ka dai da lafiya nan ba da ba ka dauko kana kin mai kalangu a shi kin kai a garin su wallahi baka ba halaka ba ba ba mu je Yau cigiya na kawo. Ok, cigiya na mai kaya? A'a. malaminmu ne wallahi ya ɓata. To kwana nawa da ɓatarsa? Eh yanzu nan aka zo aka gaya min aka ce an neme sa ba a gansa ba shine na ce bari in maza in zo in kawo cigiya. To fa. To yanzu sunan me sunansa kuma a wace unguwa yake kuma kalan kayan da suke jikinsa. Ok to to sunansa Ali dan Malam ana ce masa Ali Rabiu Ali. Ali Rabiu Ali. Eh Ali Rabiu Ali. wait Ali Rabi'u fa Ali Rabi'u dadi dadi namu shi ka san shi yalla bai ni ko na san dadi dan Allah a taimaka mana yanzu mu je mu samu iyalinsa mu ji takamaimai ko ma menene an ya so sai in dawo ni da kaina zan rubuta in bayar yanzu dai bara in je ɗauko mukullaye da rigata an ya so ka jira na a waje sai mu je wajen na zuwa dole ne amina ki kasance a cikin damuwa amma abin da nake so da ke ki amfani da wannan damar wajen yawaita addu'a ki a gare shi kuma duk da haka malam bai zauna ba yana ta bibiyar mutanen da ya waya da su kafin faruwa al'amarin yana kuma ta bibiyar kamfanonin wayoyin da yake amfani da layukan su sai dai kuma wani tunani da ake yi game da mutanen da suka yawaita garkuwa da mutane. Garkuwa kuma ce? A'a, kanki da ki haƙuri ba haka bane ki kwantar da hankalinki. Ba wa an tabbatar da hakan bane mutane ne da suka ba da shawarar hakan za ta iya kasancewa domin kin san abin ya zama ruwan dare. To shi ne nake son idan akwai wani ɓoyayyen layinsa da kika san yana amfani da shi wanda ba kowa isan shi ba. Ki bani za mu je shi ma a bi shi a gani ko za a samu dacewa ta wannan hanyar. A ba shi da wani layi wanda yake ba san da shi ba. wani layukan da kuka san yana amfani da su dai kawai su yake amfani da su. Har ta muku wata mai duka sun haɗa ta nan ba kai don haka ba shi da wani layi koyayye wanda ban san da shi Sarki, na faɗa ka ba. Yaro ya samu shaida. To, Allah ya miki albarka. Allah ya bayyana mana shi ki haƙuri ki kwantar da hankalinki ki daina yawan koki koki ne kin ji ko ba ni da mai kwantar da hankali da yake shi har kuma ko da yana cikin ɓacin shi ne yake min kalamu da wasu abubuwa wanda suke kwantar min da hankali yau ba shi na kasance fushi idan ma na ce ba zan sa damuwa Thank <laughs> you. ki haƙuri haƙurin da shi zaki duk wanda aka ce ya haƙuri lalle ya shiga wani hali saboda haka gaba ɗaya da mu da ke so dai mu riƙa al'amuranmu da Allah shi ne mai kowa mai komai kuma shi ya san halin da yaran da yake ciki kun ji Allah bayyana shi ki ci gaba da haƙuri ki ci gaba da addu'an nan shi ne kawai mafita shi ke da nisan kuma Allah ya bayyana shi Uh, malam sambo wato wani abu ne ya bani mamaki ya ba mutane da yawa kuma mamaki kai dai malam sambo kana cikin dattawan garin nan waɗanda suke da kima da martaba a idanun mutane ba fa da kawai ba saboda mai saboda irin halayenka da aka sani to amma sai wani abu ya bani mamaki aka zo aka gaya min labarin da na je na bincika na tabbatar cewar haka kurin ka sauki wani mutum bako kuma a cikin gidanka tare da iyalanka mutumin nan baka san daga inda yake ba mai laifi ne mutumin kirki ne in laifin ya yi daga ina ya yi kuma ta wace hanya zai iya shafawa mutanen garin nan saboda akwai mutumin da zai iya zuwa yanzu ya gurɓata mana tarbiyyar mutanen garin nan mu nan kowa ya san kowa to wannan abu ya ɗaure mun kai shi yasa na ce a kirawo mun kai yau yadda aka yi ka sabawa wannan al'ada ta garin nan wadda ka sani kai sai dai ka gaya wa wani duk mutumin da ya zo garin yana bako sai an kawo shi an gabatar da shi a fada an tantance shi an san daga ina yake an gamsu da mutunci da tarbiyyar su tukuna amma haka kurin ka ɗauko mutum ka je ka kai shi gidanka kuma kai baka gudun ma abin da zai fara shafarka kafin ya shafi jama'ar gari Allah ya taimake ka da nan ga baki ɗaya karankata kaf babu wani ya da in ban wani mutum da iyalin gidansa. Kuma? Niki mai gari. Amin. Farko dai ina tuba da karya ƙa'idar garin nan. Amma hakikanin gaskiya wannan al'amari ceton rai ne. To, to, ban tare hanzarin ka ba, amma ceton rai kamar yaya domin kana iya ceto ran wani ya zo ya kuma kashe wasu. Allah ta miki mai gari. ban ceci ta don dara ba na yi ne don saboda halin da na tsinci wannan bawan Allah na fito daga rafina na albasa ni da yaro na ni zo na sami bawan Allah nan a bakin rafi ruwa ya turo shi a cikin halin kakanikayi na ɗauko ma'amalankinsa aka ɗauko amalanki aka kawo shi aka ɗora na kawo shi gidana ake masa magani so nike ya farfado ya san a halin da yake ciki in kawo maganar nan a gabanka kuma in je a ganshi ko a kawo shi nan ya zo ya samu ganka amma duk da haka ban yi don neman wani izini ba ina tuba Allah ta miki mai gari kuma yaron nan bawan Allah nan ni kaina na ganshi shi na ga alamar nagartacce ne nagartaccen mutum ne na gani shi yasa har ma na ɗauko shi na kashi gidana to ta yaya za a yi a gane nagartan mutum da ido to ne fa kuma ido abin da ya fahimta kawai yake iya fahimta amma kuma abin da yake zuciyar dan adam Allah ne kawai sai sai shi mai zuciyar to yanzu dai ai hakuri ina neman afuwa in Allah ya so ya yarda in ya samu sauki za a kawo shi ga kuma maji daɗi in ma yana so sai mu je da shi yanzu to na karbi uzurinka da sharadi lallai a kawo shi nan mu zo a haɗu da jama'a a tantance shi a san daga ina yake ba wanda zai kawo mana guba ba ne ba wanda kuma za a biyo baya ba ne a ce ai mu muke ɗaure masa gindi daga nan yake kuma nan gaba ko mun tausayin da kake ji na mutum in ka gan shi a wani hali to kar ka sake ɗauka saka kai shi gidanka ba tare da mun sani ba hatu ah, ko sharafa yake ka kaji yawwa hmm. eh shine magana godiya muke akwai hukunci to mata kuma waye ne haka wani malamin su ne ɗaya sun wani malami ba aliyu dan malam ba Tabbas ina jin labarin shi don nema kwanan nan nake so in fara zuwa makarantar shi daukan karatu. Ban Allah. Kuma an ba da cikiyan shi a gidajen rediyo da gidan TV duk an bayar. Ta yi. kuwa in dai haka ne akwai matsala. Tabbas in aka yi rashin babban malami kamar shi. yanda yake taimakawa a unguwar nan ta sanadiyan shi matasa da yawa sun samu ilimi kansu ya waye tabbas in aka yi rashin malami kamar shi a unguwar nan gaskiya an yi babban rashi Allah ya kyauta amma ni kan tambaye ka mana ina ji ana ta maganan shi ni fa ban san shi a fiska ba tsoho ne ko matashi ne ko ɗaya Aliyu matashi ne ya gaji karatu ne a gurin mahaifinsa babu shakka malam muna cikin jarrabawa ni a halin da ake ciki yanzu ma na fi jin tausayin matarsa saboda ita ce ba su daɗe tare ba hmm? har ba na son ganin yarinyar nan in ga yadda take a cikin halin ruɗanin nan baka ji yadda hankali na ake tashi ba da ke da a yi sha'ani kawai to daga lokacin da na fahimci cewa yaron nan ba masu garkuwa da mutane ne suka kama shi ba to sai kuma tashin hankali na yake ta karuwa babu wani minti ɗaya ko sakan da zai girma a cikin zuciyata ba tare da zuciyata tana da rarradin a ina yaron nan yake ba yaya yake ban san cewa ya shiga raina da yawa haka ba sai da wannan al'amarin ya faru kina ji kina gani ɗalibansa da suke makarantar darama ba abin da suke sai addu'a suna kuka suna addu'a zuwa yau babu wanda zai addu'a bai samu biyan bukata ba sai dai ya yi ƙin haƙuri ka baro Allah ya kusa. To, Allah ya bayyana shi. Amma, amma malam me yasa ka ce ba masu garkuwa da mutane ba ne? Eh, da masu garkuwa da mutane ne zuwa yanzu da sun buƙaci kuɗin fansa. Kin ga wannan shi ya nuna cewa masu ban yanzu malam me kake so ka ce da mu da ni da matar yaran nan da ba mu san dalilin da sanadin batansa ba ba mu san komai akan batan yaran nan ba inda da ke da ita ba ku san komai ba a game da batansa haka duk wani wanda yake jikinsa ko nasaba da shi ko alaka da shi bai san komai ba a batansa sanin wannan yana hannun alimul gaibi wa shahada yana hannun arrahmanir rahim shine Allah masanin abin da yake faki masanin abin da yake bayyane masanin abin da zai faru kafin faruwarsa kuma masanin abin da ake ciki yanzu da wanda nan gaba za a yi hikimar da take ciki kuma da ni da ke da duk wanda yake duniya ba mu sani ba shi Allah dai shi ya bawa kansa mu bar masa kayansa mu dogar gare shi mu ƙara haƙuri duk wanda ya haƙuri bai ci riba ba kaɗan ya yi إنا لله وإنا إليه راجعون Thank you. Thank you.